sob ka be tun hakika ntel ghayra la wende wanda am yala yimri la mun ka bena patar paga patar biga apatan sunta apatar ge sunta ge ina lo or po de lema da kaseto tidu saba muhammad sallallahu alaihi wa sallam aya wanda am yimba da lema ya wanda am ton toma tit ko ton nam tuna pusa antilga ni la zakramba la sahabsi la nirwani wani sunnan po ton toma ni sida da malgre halan tan taare dina rolo brare wanna faalu war pore at pusa taba ne islam a pusum ko tilgre la yul sogola al baraka wataba wanna tilgdo wanna yulhudo wanna manar faajil baraka leben ya woto ne ya wanna baraka puso ne wanna sun leben lum sun kodo zab kanga te leben sertaba mi palla poa sunnan sosnetaba ne wannam dina ya wannam gafa ya alqur'ana tafsiri ko tõnd wẽnnaam laafɩ yigl laafɩ wẽna nafl ne fãa na n wʋme tabsɩɩrã pʋga sã n tẽrame zaam n tõnd sõsa ne taaba a wa n zĩigẽ n yikd rũndã n sã ne wala لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا a ya ayat bãmba yaa qissa wẽnnaam sẽn kõ tõnd kibare annabi musa ane annabi khidr alayhi assalam sẽn yɩ to-toone tɩ qissa kãngã yaa sẽn na n kell n tabende wẽnnaam nabiyaamã nabiyaamdã bale qissa kãngã yɩl n tɩ ned kõ kibar kãngã t'a yaa kibar sẽn pidi la yaa kibar sẽn tar nafa a pa tõe n kõ kibare tɩ sã n pa wasy waa ye lelm tɩ yaa wasy n yi wẽnnaam nengẽ rel sã n yaa wasy n yi wẽnnaam nengẽ me wa eh, yẽ wa yaa nabiyaam nima tablg la wotoone kɔ rel kɩsa kãngã waame nan tablge wẽnnaam nabiyaam nima a nabiyaam nima t'a sɩd yaa wẽnnaam nabiyaamã rɩkɩm tɩ wẽnnaam yeele wa is tẽeg wakat nina e, is wa tɩ nulgame arabɩɩm zĩlm pʋga boonda lame tɩ zarf zaman yaa wakato n yi wakat rãmbã pʋga wakat nin wẽnnaam sẽn wa n yeel annabi musa musa me ya imran biga ta annabi musa me ya nabi ma wannan sun tumse bani isra'il lil annabi musa ya bani isra'il eh, nabi yam da mapwa mari la annabi musa wakati na wannan sun waye annabi musa annabi musa sun waye le ne biga ya sogana li fatahu lil fatahaka ya bi ko nda ya sogana nda poda Eh, bangra ba pɔgɔ kɔ tɩ boon yẽnda soaba tɩ bõn nuun bõn afraim bõn a tara tõkre ne annabi yʋʋsf alayhi salam bn nuun bõn afraim bn alayhi salam yẽ tara tõkre ne alayhi salam nabi yʋʋsf me la sẽn yee n yɩɩ sã wala eh, kanaan n kẽ sã misra eh, tɩ yaa annabi yaqub kɔbmã pʋgẽ

معيبا سغتا بسنجا رل بانغر با وني گمي تيا فارس مغرا اني روم مغرا يو يا خوي غي هي تفسير مهم كوي نام باسي من صبا بانغر سن وني گمي تيا بحر الاحمر بحر الاحمر مير روزوا نعم مي بحر الهندي مغنينا هي هند سو رل بام سغتا بسنجا بانغر سن لبن وني تيا اردن لمغربي اردن مغرا a ah, ne room moora sɛg taaba zĩiga bon koɛɛgã tole bn waa me wilgi tɩ yaa bahrul abyadi ne bahr ni bn boon tɩ atlantika yaa bãmb sɛg taaba la anabi musa yete e yẽ pa na n bake n t'a tɩg n ta zinga e bele mokãngã zĩiga sɛg taab zĩiga e wẽnnaam wilga tagems beene sẽn paramo somse anabi musa hanna na n yãnd in n sɛga yɛmba sẽn yaa ya n alayhi salam ta ba zin ya beene bele b na n sɛg taaba tɩ yẽ me po khidr alayhi salam n bao bãngre yi yɩ karen-biiga ba bao bãngre nam lil aw amdiya hokba wala bɩ d ken hin nan dik na n dɩk kende hannan na zaman woko lalle zaman woko masa wookame sã hokba noa n yaa zãmaan sẽn yaa zãmaan sẽn wogma tɩ tafsɩrã wẽm sãn da samanuna sana te hukba ya bõe yum pihni ken ko ya yum pisni kende e aya arabi min arabɩɩm na yẽ zɩlem pʋga hokba yaa yʋʋm pis nii la tʋlsʋma tafsɩrã pʋgẽ kama sã pa yum pisni nii ye yaa wakat sẽn wogma wẽnd n mee anabi musa me hin yiwa e san pa se ga yemba mpa ma bangara yeme pa nan leba ko de la wulga metin hin yiwa yin yi bangar ba wo bo an wan tan yelen fa an yin yi mbal ko lele nan di ka wakat sun wo ma lele poron le wannan bi le masa falamma balaga majma al bahr falamma balaga majma bainihima lele wakati nabsun wan tan ta mo ga yi be serta abzinga mɔgɔyiba sɛgtaaba zĩiga nasiya hutahuma b yiibã yĩmã me b zĩig nina sẽn da yab rɩɩba n bas beene rẽn la yaa zĩiga n ya pĩiga ya pikãsengã tɩ b kẽngã tɩg n zob-ma zugẽ n deglb teedo n na n vʋʋse zĩig fa me n yaa zĩig fẽn da ya wala zĩig kẽn ki n yaa wala rɩɩbɔ tɩ bãmb me sã n wa tɩg n ta tɩ kʋm tarba b b yiis n de rẽn la b yiibã kell n yĩmã la beene la b yik n loogẽ rel ka wa masa yimbari kamen de lebi ba fa la ka yimba so bi ya ni yang ya karim biga ya yusha bun nun bala yinda san riba ya yinda san riba in po da karan sama en ti yom ya dalilin wulidi ti karim bi son da karan sam ko rel yinda san tira in da annabi Musa alaihi salam ti abangara bawo rẽla yĩmba yaa yẽ yĩme tɩ wẽnnaam dɩk yĩmba masã n del leb yiibã fãa bala arab rãmb zelem pʋga woto sakdame nin-yang tõe n yĩmame tɩ b rɩk n naagme zãma pa tɛk n yetɩ b fãa yĩmame bal kɔ nasiya hutahuma fattahada sabilahu rẽlle bãmb sẽn yĩm zĩifa zĩifa kell n dɩk kaasorkɔ sabilahu wa masã damira ka aidun ila ضميرك عائد الى الحوت ko le زيفك للزيف معنا وانا ريكا سوري في البحر مغرقا saraba t'a kelen n yaa sẽn boko n kell n kẽng tɩg n kẽ moogrã pʋga lebg zĩig n kẽ moogrã pʋgẽ kɔ la wẽnnaam maana masã tɩ zĩig fa sẽn na n menem n zĩig nina wã la be fa yaa beed n leb na n yã kɩdr alayhisalam e rel bãmb be n vʋʋse n gẽ n maan wãna tɩ zĩig fa menem n loog n kẽ moogrã pʋga bãmb pa bãng tɩ b yik n tar rel wa wo ko masã wa wa masã tɩ annabi musa bolg zĩifã masã tɩ b na n maan wãna tɩ b na n dɩ e, wakat kãng la b na n bãng tɩ ka be b bãng tɩ ka be wa musa bãngame masã tɩ bam yõsga a hɩdr sẽn beoong bala wẽnnaam maaname tɩ zĩifã me nengã yaa tagemse n wilgri wẽnnaam yem sõnga sẽn be n zĩig nina kɔ naam la falamma jawaza qala lifatahu rel wakat tɩ sẽn wa n zong masã piiga masã zĩig nina bãmb sẽn zĩnd n vʋʋsa b sẽn wa qala la annabi musa yele li fatahu ne bi libla ya karim biga ya atina gada ana wani riban kodo gada ya wunto ribo wani wunto ribo tirman wana tir sokko nori laqad silla hakika lakina atun sagame min safarina hada tun sotoro kanga ya nasaba ya amsi ya mahyo kullam bala ya sotoro hungoma ya kin sungoma rel wakat kan masara la karim biga na yi annabi Musa alayhi salam qala ara'aita yalla fo yanda me ara'aita wa awatta me atadhakkar yalla fo tera me id awaina wakati ne ton so wandu ila saharati fiiga zugun na vusa ya atun hinsin be ne waya fa inni nasitu alhuta mam yi mazifa be dele mam mal wana mam yi mazifa be ne ya wama ansanihi illa shaitan ta wani padan masa labum yolon pa yimis ma amni zifa san pa shaitani rele ya padan la hanzo yin man wana la san giblen dan bawa e zi pa yemen mamela la mame pa man ni putori arbum pa yimis ma amni zifa nzuwa shaitani an adhkurahu nimti zifa yeli wattahada thabilahu zifa yeli kasori fil bahri ntogmogora poa ajaba ti ya yel sologom ne annabi musa lalim ya yel sologom de ni yosha bon nun ni zin fa men ya zin kinga taliba voyiga in ce mo wara po ya wa ya yel solom wa bum da ya ribo talele ba boy talele bum vila man wana um, paraga sori paraga sura nafaq ya boko taman wana ta kelam paraga en to mo wara jelen tinga ce ko mo po ya wa ya yel sologom de لذي واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي لا النبي موسى يبيغ بيغا مسايا أي ادرا يا نيو بلتون دارتا تندارتا تندارتا يلني نو يا كان غبل بل زيفا من غوتوا يا دليلا للبن يا تغمسي هم ولغ تزيننا هم بايوا خضر عليه السلام كان بلابي بي لي بغنام بوزيفا وين سان ساكت نان سيغالا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما رلب هيبة ترغن نان لبا مسا نام بغب فونا مسا نام بغب فونا بمسن يسول نينا ووا أو كلن دي كسو كانا قصصا نام بغل نورا مسا نوري ني نوري يلا قصص رلب كلن بغل غبين بم فوني نبهم دا تون ووا تون فون كانا نان لبي reki mata bangar ba cik aya kan ga masa ti adun bi taran wasida zugu yin ya soma ne yin ya ne ne ne kelen king san ko ko ni zu ke kegalam ko <laughs> rela bani ti sin ko pa po no wa <laughs> benen la yella na yela le musa taraga men na man wana nan le le leben lebe zini na mai zini pa san pa zini na wa fawajada abdan min ibadina rallab so wanti kan tazini go masa ab mikame yemma min ibadina hin yi tun wannan yi musa fa yamba hin yi tun wannan yi musa atainahu rahmatan tun wannan kwai la yul so rahma wa ka ai annubuwa tun kwai la nabiyam no kwai la bai nabiyam no rel bangar ba kwai sammalri fa khidr alayhi salam aya nabiyama yi wannan nabiyam da mafa la leben da talla sari ti sari kan welere ne annabi musa sari wa bela nabi musa wẽnnaam tʋb sala bani israel la kɩdr menga pa bani israel ned wa yẽ pa bani israel nede rel n yaa nabiyaama tɩ wẽnnaam kõ bãngre tɩ yẽ bãngrã yaa yel soa n de milem yel soa n de milem n welge la wẽnnaam ko annabi kɩdr alaihisalam tɩ n ya bangare. tɩ musa na n pʋg yẽnna n bao bãng la sababa sɩngã wa n to tɩ wa yaa wotone yelim annabi musa yi raara bani a kʋtba kʋtba yɩɩ sõma gomda yɩ gom pitsi gomda kẽe neba tɩ rasãm-biiga yen yik zãma wã pʋga n sõk musa n gese yɛlla bani israil soolmã pʋga ned leb n beeme n mi goamã n mi wa fo musa bɩ annabi musa yetɩ ka be tɩ wẽnnaam rat n na n masaya. masã da ned a tʋʋm be n yɩɩr fo fo ket n yaa karen-biiga nebã taab neng n kɔ lel tɩ wẽnnaam na n anabi musa karin masã kɔ n yeela masã yaa jilg moogrã poorẽ yaa tɩ na n yẽ yemba n yɩ tõnd wẽnnaam yeemsã pʋga tõnd wẽnnaam sẽn kõ bãngre la bãngrã Ya sẽn welga yaa yel-soa ne milem tɩ pʋg yẽnda yaa n deeg bãngr n paase wẽnnaam sẽn data yaa fo rɩk bãngr fãa gill n lebs b sã n yet fo min yɩɩr fãa aye pa zemse fo ket n yaa karen-biig bala rel la yã wã wa ne sabab n yẽmã sã musa sẽn na n nan sã n na n maan wãna n na n bao hidr alayhi salam rel la hidr yaa nabiyaama imam ibn kasir wilgame t'a yaa nabiyaama eh, tafsira moyem wʋsg fãa wilgame t'a yaa nabiyaama la hidr ket n vʋɩɩmbe hidr maana kaala yẽ me maana kaala eh, la mikame eh, sã tɩ suufiimba sanda b ket tõnd loeeme t'a hɩdr ket tõnd voeeme hal n tɩ tã wakati ned sẽn zĩ woto wa t'a hɩdr segda bõe nam nabi ama sallallahu alaihi wasallam yʋʋm hijim de ziga t'a ket tõnd voeeme en ket n wat hijim du ket n beeme n maan wãna n ket n get yemsa rɩ tɩ d pʋɩɩb yelle bõn fãa yaa suufɩɩm goab rɩ keme tɩ gom-bãmbã fãa yel yaa gom kedr maana kaalam rel hadis wa hadis fo n wa n tɩ karem gaf nina a sẽn fa, n tɩ ta yaa ya nin fãa la b sã n pa hadis n hadis rãmb ninsã fãa gill wã ta t'a kɛta n vʋɩɩme tɩ baa wa n maan kaalmã wa n pʋʋsa koora wilgm tɩ wa n pʋʋsa nabiyaam koore la a leb <laughs> annabi musa wakatin ya n tall n wa tãag wẽnnaam t'a ket n vɩɩme n wa pʋʋs wẽnnaam nabiyaam koore n le t'a hɩdr ket n vɩɩme rel wom-kãngã ka wʋm malg ye la na n tɩg wa majmu fatawa lil imam ibn taimiya koeesa yiib n be beene majmu fatawa pʋga yãmb sã n lak yaa kara saaga yen bala kara saaga wã nengã yen wã b sʋka ibn taimiya n gese hɩdr yaa a yaa ned sẽn ket n vɩɩbɩ bã maana kaalem rela ibn taymiya le krebe ayela me takidar ke ton voyi me tagan ta wakatan a sidar ke ton voyi labi yela ya e wannan yela alqur'ana poga afa in mitta afa humul khalidun fo nabiyama samman kalam yalla la mun tara ramba kifandama bam yana nduma wotonin la rel Nabiya nabiyama san kaiwa e bam menan kai me lele eh, wa ya dan yin vẽelga sẽn wilgdi tɩ yõ na alg baa yentã pa na n pa vɩɩmã pʋgẽ ye la ibn yam ibn taymiya tɩ aya kãng yaa yẽ yãnda la wotone la amma kɩdre yõ pa ninzaal wa yõ yaa wẽnnaam wali n yaa wẽnnaam nin-sõngo ren kɩ tɩ yẽ wẽnnaam kõ la yɛl sẽn wilg n yẽnda n pa naag Mpana n pa naab n naalsa ye rẽ la tɩ tɩ n vɩɩme ibn taymiya koɛɛg la woto la san n le lebg karaaga nenga yenwa obule suka ibn taymiya khidr yelle yalla khidr alayhi salam aketum be vuim pombi ba mana kalam la imam taymiya yelle ta khidr mana kalam la amne bin sahi yakiriba wanda annabi ya hun kabe sa yorba yin ta pa kelle dan pai rel tibangar ba masa je koy sayi ba ma eh, telebo bai telebo masa ya wogo ma yikira taba ya wogo ma yikira taba la doktor salih al-fawzan n yen wilgame tɩ imam ibn taimia koy sẽn tar pãnga n yita nengẽ la koy sẽn leb n zemse ne ibn taimia loɛɛga yaa tɩ hɩdr meng maana kaalem la koɛɛg nina sẽn wilg t'a ket n vɩɩme wa yaa ad yaa imam ibn taimia bãngrã baob sɩngr wakato bele bãngda a bãngrã nidg pãngã wat n tɩdg na ne bãngrã meng sabab kɔ e bãngrã paasdame kɔ rẽ me sẽn e da wa n karemda e bãngrã baob wakata a pagsama saala sãnda Eh, tɩ bãngrã wa bɩ bãngrã wa wil n yɩɩge eh, t'a bã yã dalil dẽn pãng sẽn yɩɩ ne menga sẽn da wilga t'a le lebg n targe rel ibn taimia tɩ hɛdr ket n vɩɩme wã yẽ yaa bãngrã sẽn wa n da pa waoog wakat goam la ke imam taimia wa n targame n yi koe-kãngã kɩɩm tɩ imam buhari me kell n bee koe-kãng zugu t'a kɩdr ka leb n be vɩɩmã pʋgẽ eh, la sufiimbã maa bam gada mi ta hidir ke ton vuyim bal hidir ke ton vuywa bam nenge eh, aya wali rel eh, wali mbe mi wonnam ko bala toro on ko yel solam welere to wali ba bam me ramada sama na poa eh, bala bam tara aktabe en tara gausramba ti fa ya mai fa ya darajaram ko mbe sufim da pawon ko akta ya bang bed ni sa hanzara sama na wem visa nasa ti bam man duni ko bãmb n zãag dũni wã bãmb n pʋɩt bõe yembsã rɩt la bõn fãa yel yaa suufiimdã pʋgẽ kɔ rɩk yem tɩ bãmb nengẽ e, kɩdr maana kaalem bãmb pa sak rɩlla kɔ hɩdr leb n yaa ma bãmb pa sak rɩlla ye hɩdr yaa wali eh, bala waliim la pʋgẽ masala b na n pʋgẽ e, n kẽ moogɔ Eh, rel bãmb nengã bãmb pa t'a ya bõe t'a yaa nabiyaam ye la t'a bele na faaltuhu an amri me fo rel musa na n pʋgɔ lame نعم قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا رلب تغني يما هيتن ونم يم سفوا آتيناه تن ونم كوين لميا رحمة يلسغ تيلسغ كويا نبي أبنما من عندنا هيتن ونم نيني وعلمناه تن ونم لبن غلمي من لدنا هيتن ونم نيني علما بانغري بانغرسون ويلغري يا يلسوان نميلي la le khidr bangra ya yel soande milim la khidr mi ti musa me ya nabiyama ti wannan tum salame on kwen sari ti sari kan welga me ne annabi khidr sari wa sari yi ba pa yimro rinki masa ti sufi basanda konsori ti walim batara sori en twen lakan ba nabiyam da madin ko yake mace imam muhammad ibn abdul wahhab a gaf ni na man na wa qida poga pigin soba wayin soba ne do wani sun wan loy ti sekka ni wali bineda ta yimba na biya ma sari in tal sari tore nyo soba le baka kifra la sufin ba ne ya ya loy kan bebe walim ba tara daraja tab san tabe abi irim ti nabiyam damma apatum suba nabiyam damma bam ne ngai nabiyam damma wa zit bayin bam ne ngwa bam tonko da wannan direct bam pale ben ta tulsum ni nabiyami wala ibn arabi ramba abi yazid al-bustami ramba bama ya sufimba ban boy taw taw damba ti bama ramba ban pale ban ta tokun ni nabiyam damba bal saboto da nabiyam damba min ab saboto da boy nabiyam damba um pale ta tulsum ni nabiyam yi abi yazid al-bustami ya ayena me ya khuduna bahran wa waqafa al-anbiya'u bi sahilihi tun pasa moga ti nabiyam dam yala kul kokanori e bam ya wali mo bam santa bam kin na ko mo zugo to balan kenan ta kan paske ele eh, nabi am da santa bam ya la lahda kiringa katen piwo e eh, riwaya ta sanda te me khuduna baharan wa waqafa ibnu aminata bi sahilihi bam piwo ga mo ore ta aminata bi ga wa yal kulqa kanore wannan nabi ya amma sallallahu yan baya enel bama ya ne bi nabi wali mba ya ne ba yati walim bam patat tulsum ni nabi am dam yasi ibn arabi ya yãmb deega y bãngra kiida kiid nengẽ kiida kiid nengẽ la tõnd deegd bãngra naab nin sẽn voɛɛm pa kiida nengẽ haddasani qalbi arrabbi mam sũurã n yẽs ne maam n yi mam soaba nengẽ rẽn la yẽ neng n bãngra yẽ reegda wẽnnaam nengẽ d rɛt yẽ pa leb n deegd ne nengẽ ye yaa wẽnnaam nengẽ rɩkɩm tɩ yãmb sã n wʋm hadiis rãmb n pa malge yẽ nengẽ yẽ yetame tɩ yẽ yaa nabiyaamã wẽn pʋga sok nabiyaamã tɩ nabiyaamã yetɩ hadiis rãmbã malgb bãmba yaa ya ne sun te et ba se ka men yi na biyam da masari pon ko e rele yan waya kifondo e, dele le pa hadiya sa e yar mange takidar men sari waya tore to musa sari waya tore pa won wai yo be zamana ti ho me be zamana to le sari waya to ran ki takidar me be asari poa ti musa me be boye asari poa la nabi ama wa waya awa duni gilli zĩndãmba la ninsaalba nabiyaama nabiyaam namba yaa dũni gilli yãmba yã pa welg ye pa yãk zĩig ye musa yaa bani israel la nabiyaam pa tɩk bani israel wa yaa dũni gilli rel wẽna maan d fãa segl sõngo nam leb n yaa woto ne d karen-saamã wing wali bãmb neng sufiimba neng wali a darga wa yɩɩda nabiyaam kɔ a darga wa yiidame n yiida nabiyaam kɔ eh, bala b tara abiyaat sãn da n yɩɩn n wilgd kɔ n wilgd nabiyaam dãmb eh, wa liimba ziirã la b darga wa a yiidame a yiida nabiyaam dãmba yiida nabiyaam dãmba wẽna maana d fãa gil sagl sõngo rẽn kɩ tɩ suufiya wa a ne shɩɩa wa b fãa yõngdame waooga yembr kɔ b fãa wa waooga yembre suufiim ba tara bõe seek rãmba n ya wa liim bɛda shɩɩa wa me tara imaamse imam damba to bonte al aimma al isna ashariya limama pila yiba ya limam yelbse ya limam hum ya limam hum hum parate ya limam wakati na sandate ya limam paroda ye bam limam sa paroda biya ko abiya bam yita bam yita gere gere le bam yita bam payit bam payit zin ne ko wato ne le shi gidi ko hin da limam sa pila yiba yaulum sabala hannan ke tibokun wa fi sirdab yila hannan kai muhammad al hasan al askari yinan payi yi san yi la ni nan yalse te mai te arzum da mi yalsu masa yi abokun wa te yara wabaki madina mbuka aisha ti yawa iman wana mpaba yob kase la yi ka bi bakar me yasa mpaba yi me yasa ha la man wana la yolan galaka tin tiraga tenganga zugo imam kanga al imam al mawhum ya limam min nga hum pa hum poson katara hakik min yi ab ketin yin ga dalam zin san yin ri ab kenga da metin yala no woran tikan tan o rah rahna nan zeke tab san yin ma sa tilimam pa nan ton yibrun ne dar fa ya woto an ta han dogti injem yuma ta bola min miya d ta woto b ket n gẽegda la alimam almuntazam b e ket n gẽegda lame kɔ t'a wa bon dẽn san sã n na n gese shia wa ne sufiya wa fãa yel yõngda waooga yem bal kɔ ba yaa sheek rãmba ba walimba bãmba yaa limaam dãmb la b tara rẽ kɩte b gãag sob n dãmba yaa sufiimba shia sẽn na n kẽ zĩig nin fãa a gãag soaba yaa bõe sufiimba ne wilb sigda tɩ bãmb me reegba n zãadba bala bãmb ne n kisgr baa yen ka wa bãmb neegdb la b mal ko. wana ma wẽna maandr fãa segl sõngo naam lel wẽnnaam yeele wa allamnahu tun wili wilga me ya min ladunna yɩ wana wẽnnaam nge ilman bãngre qala lahu musa la annabi musa li qidr alayhi salam hal attabi'uka ti alum so hal yallam tõe n pʋgs me ala an tuallimani mimma ullimta rushda tun ma bumi ni maam ab yĩnira b fo ma fooma ya te so la tin tira la takun n sida fo me wulgu ma bum bili ha pokon bi yela rushida rushida ya bum na nan tes fo sida la tol fo sida to toron to ni sida lelem nan pogo la me to wulgu ma bum ni wonnam son wulgu fo ma ya bangani ne wonnam son wulgu fo me ne wa ya yel so ande bangara masako qala la annabi khidr yeliya innaka arfo musa ya lan tastati'a ma'i sabara fa fanan to man suwni mami bale fo sani wa ya tore wẽnnaam tʋm sa fo bani israel tara gafo o tara sãre mam tʋʋma fãa yel yaa sẽn yõsg ne fo sãre wã rɩkɩɩmbo pa na n tall sugri nina fo sẽn pa na n be maame fo sã n wa yẽ tʋʋm nina pa na n yeelm tɩ wã pa zemse tɩ tʋʋm nin mam sẽn tʋmda yaool n pa fo sãre ye pa fo ye fo sãre yaa toore musa rãng n wilga la rẽng n wilga anabi musa tʋn tũud n taara sẽn na n yɩ neng nina fo pa na n tõog n tall sugr ye wa kayfa tasbir yeta wanto to man suguri ala ma lam tuqit bihi khawra ne bumi ne fo minim sun ka gubuga fo ma pa gubugu bumi ne mam san taraye la bangi ni ne mam san taraye rikibit adam biga a bangra sun watan patani yel nin fa watan ya som zilim watan ya zilim balko bil fo bangra han patan sawa san ka fo tusan lubi e sota fo zang tum da ko yayi e, e, e, wala namata ba wala bangra bangra

fo pa nan man sugriya ani bumi fo mini san ka gubuga yi bal san yare la gum ko qala la annabi musa yeliya satajiduni fanammi kamama musa insha allah to wẽnnaam sã san sake sabiran tɩ m yaa saba. soaba rela woto wilgdame tɩ Ti biisegd bi yɩ yi soab saba na karen-saamã karen bi n talla sugri ne a karen-saamã a sã sugri la na n paama bãngrã kɔ fo san n pa maan sugri fo pa na n paame rela fo pʋgẽ yʋngl n wĩntoogo n pʋgda n pʋg t'a yãkd bilbil fo yẽl fo na n paam leb sã n pa yɩ sugr soaba pa na n paam baa fo ye wa fo sã n pa sak nangẽ pa na n paam baa fo ye n kɩt imam malik yaa a sẽn paam bãngrã yaa imam malik yɩ sugr soaba imam malik la wata imam zuhri har n tɩ tã n tigd daar yɩ wa kibr daar yɩ beoogo lũ-loko daar yɩ beoogo imam malik sã n yɩ pʋʋs zɛɛgẽ wã la a sẽn wa imam zuhri zaka noorẽ wa yas ne lalga noorẽ yagẽ n na n dat n deesa diis rãmb hadis rem ne wa nan de tabale ba sa anan le kinga me le jilgin le le bon wa ya suri ni bangara ba ko e o to le ne ba or bangra pam lalle musa wuli ga me fana mi kamam to wannan am san sak tum ya sugu saba wala a'si laka amra man fana ki so yel ba yin tai fon tum famam so je so yan baya mam so je so ki so kanan zinde ya kondi so ra mangala kade lalla musa hun ko kai kanga qala la qadri ilaya fa in ittaba'tani da tu san po ma ma kedriya fala tasalni bora sok mami an shay'in bumba fui la sok mami azugo hatta uhdisa laka minhu zikra hatta ti amam nan singi ungulu fo bumba menga vienam da sok mami sa ya mama ko fo yella vienam sakada me la amma fo sok ma sokur kabe yampanya sufi makelin tikka yawmi yasa yete wana kun amama shaykhika kal mayyit fil maqsad tu fo yi karan sam tawre wa himbe boy hin himbe boy so ada so ada po ya bele to to wa tu fon ya karan sama to mun fa fon so je so ya wala ki ki ki kirmin de kan sagal wala ho pon balan nge balko patar fo patar man ko fo balko labi man qala li shayhihi lima la yuflih nir san yela karan sama bo yinga to fo patile gadi arin kiti sufi madina ya patar pa ba malagaro pa sẽn ka sẽn be taoora fo pa solon tõe n soka ay fo pʋʋda n bala n get n bal kɔ fo sã n sok raare fo dĩin sãam eh, ya fo sẽn sok raar fãa fo dĩinã sãama wotone fo pa tar zogde fo pa segd n sok seeka wa sẽn yeel fo fo n pʋgd fo yaa moriidi fo yaa karen-bii kɔ donc fo pʋʋda n bal kɔ lele khidr hatta uhdisa laka minhu dhikra fantalaqa eh, lele womba mas galgame yaa galgr sẽn galge musa ne khidr sokmasã fantalaqa dal sor pa masa ta rek sor masa rika sor masa le le ba bangar ba sor masa zulub hindika fa antalaqa hatta raqiba fi safina le le zini da sun na man yikka masa ya mogora nore mogonni ne ton hungume majma al bahraina mughayib as-saghtaba zinga kele ya mogora nor bala le ba yega lege nda kenne taba an lo godon ko le le zinga ya kokon zinga tɩ b sã n dat n na n pasge mogra rẽ lɛɛmde koglgo n kẽ tɩ b rãmb ne yã n tɩg n yiimã anabi musa ni anabi kɩdr sẽn loogmã sã hata ida rakiba fi safina b tɩg n ta eh, mogrã noore n ndek bõe koglgo sẽn na n dɩkba tɩ b yiibã la n zob rẽlle koglgame anabi kɩdr mii koglga rãmba a mii koglga rãmba tɩ b kell n yeelba tõnd na n dɩka yãmb zaalem keoor ka be zog me ya musa ne na bi khidr ta fana zo ma wana zala yawr kabe fi safina bella han zo masa to ko la ga pam yi sa kala masa en sing lo wor masa ta ko ma so ko masa ha to um singa masa khidr na wana khidr yi kan ban bande re nge ko la ga wala ga balen kya un lukubala to ko ma kene be no masa to musa zo en pidiga fungu man wana en shen obe wo masa nan diti ko mara man wana ko mara pame en ke qala la nabi musa yela ya akharaktaha fo pogo ko gola le to gori ka ahlaha namura namur ko gola ramba la ni bi ka ton zalam to wala ben kebe le bon poga datin namur ko gola ramba bon yezo singa be woro wa sartin ne ban dika ban ban ton pitsi go ba me ban ban ki hel ba yin tan ala yõ wã yẽ bãmb zoe n kɩɩsame kɔ rel bãngdbã wingame tɩ yẽ wã saba, hadis wa anabiyaã sa salm nengẽ tɩ Ti kãngã wã beoog-kãngã wã yẽ yaa yĩmbo ah, ya yĩm sẽn yaa musa nengẽ a yĩmã me condition rãmb ninsã sẽn deke ne anabi kɩdr tɩ yẽ pa na n beoog yẽ pa na n sʋk ye lakad jita shay'an imra fo ye e, kɩdre hakɩɩk pʋga fo waa ne yel sẽn yaa yel-kisgdga yel nin fo sẽn wa ne wa yaa munkare bele sama wali ka tun zalam la yawr kai fole ben tatin sok yasa mpo ko mo yo ya bum pa zem so rele be be me qala la annabi musa ya alam akul yallam da papini yele innaka lan to fo pa nan ma ni wul ga fo nan re man ma me qala la annabi musa yel ya la tu'akhidni rayuk ma me bi ma na sai to ne bu minam hinyem ye nyimba ya woto asidi yimam e ayimam tinyara de ka kondi sora mangala ga ti sokor pana sokwe bi ma na sai wala turhikni dale ben pilimam ya ani yenina mam menga ton hom patar patar mam patar ton ni yenin ko maana mam patoy nzi ndik zibo ni bu minim ye darol mam zib ni mam patoy ko na'am wala turhikni min amri usra mam yella poa ken ken ye dan parma mi ne annabi khidir alayhi salam fantalaqa yelugam wete er kedon tin lugam to blebe lugay asa eh, leket ya kin ya asa hatta idha laqiya gulama halan tan tan ga e khidir hanna le bin sirbiga biga hin ya bibil tamaan wana ti bãngdbã wilgi t'a kalam balanga la un gãlge n kodga bãngb sãn na me t'a yo kalam bala un eh, ba kugri un we zuga bala n eh, maan wana ti zuga po ti biga be kumi ti musa ya hangeta a ah, musa sẽn leb ya yã yã wã wa yõm yaa yel koy. koe qala la annabi musa yele ya a katalta nafsan fo zakiyatan ya yo yele n nan pa zunuba bi ghairi nafsin te pa yũrme la a yãke tɩ fa na n yãk yũr n dol ye lakad jita fo waa ne yel kisa yel-kãngã yaa yel sẽn kisa yaa munkare musa leb n beoogame la yõ soaba yẽ pa yĩm koe yõ wã pa sẽn yĩm ye rẽelmã yẽ a yĩmem la yõ wã a gɩda ne bõe a gɩda lame pʋtoogɔ tafsir me me tɩ gɩda pʋtoog la ka yõ wã pa pa sẽn yĩm fo waa ne munkare bal yõor sẽn kẽnma bõe la maane fo yõ bala relle tunun tara qala lakid le bin yel annabi musa ya alam akul laka yallam da papinnun to so innaka lan tastati ama isabara fo musa panan to ko man sugunni ma bal yel ni sayen tum da fangili ko fo ni musa sani wa musa sani wa pa nyawa ya yel henji de la khidr ne ngwa yo ya bangar sun welge ya yel so ni bangre la wannan kwen asan na wo fin la yella yella ya wazi ngun ko la jeso pon pasakaro

kad balagta min ladunni udhran ay ma hawa yin fo taasa mam nenge padan tek teka ya tek la woto masa mam san le sok masa ay bel wel taaba sem de panan to ta tunu tari fantalaqa rel alqawl kanga galaga me تبلي بنلو نتاب ياسا حتى إذا أتيا أهل قرية حتى تبوتك أنت تنغرم تبون تنغا أنطاقية يا تنغا تبون أنطاقية b taa tẽngã yʋngo zĩiga me yaa maasga zĩiga maagame istatama ahlaha b bao tẽngã rab nengẽ tɩ b kõb rɩɩbɔ rɩɩbɔ na n sãaneb kɔ bala yaa la b sigi zĩiga me le b maagame yaasa tʋlsem be be ne rɩɩbɔ la yũubo tɩ b bao tẽngã rab nengẽ tɩ b kõ bõe rɩɩb nina b sẽn na n maan wãna b sẽn na n de fa abaw an yi yi yudayifuhuma tengaram talaga tab kun sanabi tengaram talaga me tab kana sanabi yibe belle tengaram san talaga musa ne ngan yezo ya tengaram boy defo zinga yin ko ton ya samba nsigitenga nko yam dibo nandi tenwe tengan panandi la toni relle panan loqe te apanya bum tenga po na yima la ko fa wajada fiha jidaran rẽlle b mikame d e tẽngã pʋga lalga yurido an yanqad lalga rat n loɩɩme kɔ la yaa tẽngã pʋga n taak yɛ tẽngã pʋga la annabi kɩdr yẽ lalga la lalga rat n na n loɩɩme fa aqamahu tɩ annabi kɩdr yeele tɩ b roog lalga n yalse n me lalga n lebsa a zĩiga tɩ na annabi musa na n yals ne tʋgem la mosã yaa tʋʋm meng menga na n yẽbg lalga n yals a zĩige

la nabi khidr yel masa an wanna masa firaqu bayni wa bainak ton wilga taaba sin ya ka masa en nan wilga taaba ni ma palan kin tawr ko bi ga be wodam en rike masa tɩ yõ ya karam wo la ya wazu la ya nekre ni karam bi gin ya bãng bawda an sẽn tal zo ni na kara sa ma tawr ko e bãng la reegr sa fo sã n be woogd wʋsg-wʋsgɔ n be woogd wʋsg-wʋsgɔ karen-saamba wat n ka fo bãngrã bao pʋgẽ ko a tõe n yãka fo bãngrã bao pʋga waa sẽn tõe n pa maan wãna n pa lekr fo sogsg yaasgɔ fo sʋkrame d fa na n paam lekr kɔ eh ba n na n me a pa wat ne ni dãmb sẽn tanga pãngã yella zugẽ kɔ eh, rel yaa kẽesga eh, la san wa bãngmã masa fo me na ti ya yaa bãngr fo rat nan bawo ya handa tan pinse ni wa ya yẽ wa yaa alhaal toor wala sheikh albani ne sheikh mukbili sheikh mukbili ya hadis mo kasan be bondo yamani damaji bon yẽ eh, eh, eh, me sẽn be be wa karen-biig sẽn zĩnd ne nengã yiida tusa naase yaa hadiisa bãngdba n dʋl buhari la muslim rel bãmb yaa hadiis wẽem gel ye rel mo-kãngã a ra pa wat sekl albani karendame ninsã sẽn karemd miisã wã pʋgẽ ye a sã n tar karen wa miisr pʋgã yẽ pa wat be ye tɩ yẽ yaa bõe yaa waazo karemd b be be n ka karem me be be n zĩn kelgd n kɔ donc bãngrã morã pa yiisd bãng nine sẽn dat be wã kɔ rel morã sẽn wat n na n zĩnd ne a karen-biisã karimbiisi ni sẽn yẽms tan nan forman bahla n la sheikh mukbil wa tabinin ko kɔ a na wa be dare majlisa wiyin da ni san warare raare sɩɩga mimi ti karim bi sãang n wa zĩigẽ wã bale hadiis rem ninsã sheikh albani hu ti kamalaga ni malga yẽ tigr n vɛɛsa bãmba n bao dalil dãmba zĩis pa tɛka n wa tawa tawri mura huwa tambe tumna zula be tʋʋmdã

sũurã yik t'a yiisa sẽn tara gilli wakat fãa a wata woto kɔ segl albani wa dat n na n sokame karen-bi-kãngã wa rela a yɩ majilis n woko t'a yaool n na n vẽlga menga n yẽ menga raaba kɔ n yẽ sẽn data fãa yaa mora zuka bãngrã gilli tɩ bãmb paam n dɩk yẽ kɩ tɩ yẽ sãn pa rãmb maa pa yiisd kɔ mon nina b sã n pa rãmbã lame a pa yiisda bãngrã kɔ la b sã n dãmba a yiisdame tɩ y paam o woke lele musa nengẽ wã n yaa sartrame tɩ b gãlga yaa sartrame tɩ b gãlg ne taaba ra sok ye hak taa tɩ mam menga wũgri foo yella tɩ yẽ viigr alkaoolã yẽ sãn dɩk le n zẽke yẽ yɩ sabab masã tɩ b na n welg taab kɔ naam qala hada firaku bayni wa bayni sa on be oka mam na n wilga foo yaa bɩ ta'wili ne tafsɩɩre vẽelem ma lam tastati alayhi sabara yel ni sa fon paton ko man suure zugu wa mnan ko fo ma fin le maya tin ya bangre to re gon logo masa fo me pam la ko masala tabo <laughs> masala tabo ni me pam me witiri ay sekam ko zan yin nan logo masa la yele amma safina amma kogolo ga yin kogolo ni na fo hin yama mke le ba po kogolo ga wa kan amma safina fa kanat limasakin koglga ra miski miskin menda so-koglga kɔ miskin me yaa ne sẽn yaa kɔmsa yaa neda da pa tõe n paama a meng rɩl kɔ yamaluna fi lbahri tɩ ba me ra tall koglga n tʋm moogrẽ wã kɔ me paamd bũmb bil-bil fo n zãad b meese rel bãmb me bee be n luwaasd n yiisd neba la b luwaasd neba me paamd b rɩɩbã beed n kɔ la yetɩ bõe fa aradtu an aibaha tɩ mam tʋlge n na n maan wãna na n ning koglga zãnga nan nin koolg bõe zãnga bala kola ya kola pali wa kana wara'ahum la rayimi b tawri taoore wara'a ka ka poorẽ ye b taoora malikun naab n be be ya'hudu kulla safinatin n deegr koolg wa koolg fangin hiya nere hiya soma sẽn yaa sõma n pa tar zãnga koolg ne fanga dalam sanda ba da bas koolga ta tabeene na reegda koolga gilli tɩ miskiinmã pa bõne la a sã n ninga zãnga sã n tɩg n ta tɩ naaba sã n mik tɩ tara võore naaba pa rate miskiin maan ket n so bũmb n namdẽ wo me paamd b rɩɩb wo la b sã n bas koolgã tɩ ket n yaa neer paal yaa sãn tɩ ta tɩ naab fãage yẽ reegda sẽn yaa neere sẽn yaa paalga sẽn yaa paal fãa yẽ reegda ne pãnga ya'khudhu kulla safinatin ghasba ne pãng la a reegde wa amma al la amma biigi ne mam sẽn koa fakana abawahu mu'minaini arada ba yibara ya sir kwata ba bawa ya sir kwata mawa me ya sir kwata fahashina to ton ya isma sa an yurhikahuma tughyanan wa kufra tibira rawati kan zeka biba rawati kan pilbiba in kin tum tizon pora la kifin nan poron ye biga nongolon pogon ko biiga nonglma bele biiga e hadis rãmb wa me wũnigi tɩ biiga me yẽbgra biiga me yikra yika ne kɩfendɔ tɩ biiga sã n da na n yik e masã kɩfenemã zugu a na n yɩɩ sababo tɩ ba wa sẽn yaa mumina ma wa sẽn yaa mumin pɔka a biiga nonglmã na n kɩɩme tɩ b yiiba tʋm tɩ zʋŋe n tɩg n kẽ kɩfendem pʋga biiga meng nonglmã pʋgẽ kɔ rel bii tõe n sababo t'a ba ne ãmã yik kɩfra wa nonglmã sẽn wat n tɩg n wila zugu n kɔ bala min ya ta ma pa ni na hansi nonga biga tu nonga ma ti tada ko ti biga min wale ba won kisa in zaba ni won nam dina lem san nan ti sala ya mi kim ta ya habiga por bal ko ni biga hin kis won na ma fa yam san ti ram ma fa ya mi ni ma fa yikin to nga biga por bal ko apa na na ngal song yamba ti wen wata le bon wasira zuwe abran da tan nan ya kala me ko da eh, ni minga biga nonga la ma hinga nan ti mi kim to sanda sakab kin kifondo n ket sãn kuga biigã yĩng kɔ biigã yĩnga bii nina wat n yika pa laafɩya tɩ b yetɩ fo kẽng tɩg n ko sãn kugr wa nonglem nina sẽn be foone biigã soka sãn wili sakdame tɩ fo yik n kẽng tɩg n kẽ kɩfenemã tãn kuga wa n ko la tʋm lagm n taare tɩ biigã paam laafɩ yĩng kɔ bon yẽ wã yaa nonglem sẽn yaa nan yiis fo lislaangã pʋgẽ wã rele yõ soaba beeme kɔ rele yẽ yɛɩ sog yĩnga n kɩt tõnd kubiiga kubiiga bala a yaa kɩfra ana le ye sabab me yasa ti bawa hiya sir kotin ya mu'mina nye kifle ma wa mi hiya sir kotin ya mu'min poka ti me kifle e wakat kanga sanga le ba bidro nda nan ya yi ya mura le ba ma ta fa masa lan to ton wan wana ton kubiga e te ba ma bi ba ponse en baya amma al gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa hashina an yurhikahuma tughyanan wa kufra fa aradna أن يبدلهما ربهما خيرا منه تتون تلغ مسا فأردنا أي تون ونعم تلغ مسا أن يبدلهما تون نعم تدغ بييب باوا نما ويا ربهما أبصبايا خيرا منه صمنه يد بييكو بيغا سان لو بي ونعم تدغ با بي صمنم هن يد سان كيوا زكاة تيا يلغلي وأقرب رحمة لا يلسخن لبن بيه ne rɔgdba yiiba ya wotoon n wani e biiga kooba kɔ rel biiga kooba tara maana la maana kãngã raka vẽlga ne musa wa musa ra pa mi tɩ yell n be beene wo ne ne fãa yaa biib sẽn ko biis n pa tabaalika biis sẽn yaa yõor sẽn ya yõ yɩlgemde a na n pa mi wẽn-kɩɩsgɔ fo yõka bala n ko eh, mike yella toom bɛ poor n kɔ biiga sã n vɩɩmse a na n yi sababu t'a ba wa ne ma wã fãa kɩfle rẽ yĩng n ta sã tɩ b ma vɩɩmã pʋgẽ kɔ نعم ريبور انت يولا يل مسا واما الجدار لا اما سان يعني لا لا مسا لا لا ني لبس ني يبغى صب من يال سيا فكان لي غلامين ني ري نكي ني كومبا يبو يتيمين يا كيب سيبو يا كيب سيبو في المدينه تينغابوا وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما لرميكمتي لا لا تينغ مسا ارجيا كندا بيبيني يبي يبريلا arzaka ya sanama la wanzu yõ la boon tɩ kãnze kãnzme yaa bõe yaa ligd sẽn buse al amwal al ya ligd sẽn buse a tõe me n yaa ligdi a tõe me n yaa ligdi waa sẽn tõe n yaa sãnema wa sẽn tõe n yaa wanzur tɩ saab mame sã ra maana wãna ra me lalga tɩ boko n ning arzaka beene masã yaool n me lalga masã n yalse kɔ la yin kamba sã n wa yẽng leb kãsemse bõn maan wãna bɩ buku b arzɛka kɔ buki b arzɛka tɩ yaa b yiibã n sɔkɔ rẽ lalga sẽn da la, lalga san n loe arzɛka tõe n yeebam kambã me l sẽn na n ket n yaa keebsa kambã la sẽn na n pa tabaaligsa tɩ a neb hɩdr yetɩ b me lalga n le leb saa zĩige la hɩdr pa mi sẽn be lalga tẽngr wa eh, annabi musa ya yira pa mi e bũmb ne sẽn be lalga tẽngr kɔ yẽ nebã la yaa tʋʋm bala sẽn e yaa tʋʋm bala abu wa yin zilir bambal ko tun bal ko wa yin bal lalahan lo ibala fo ta bal yi abu yin baka bal in tara mai bal ko na'am leji bil madina wa kana ta taukan zun lahuma wa kana abuhuma saliha rille ko ma yi ba me abro bada yi ni somse abra ya ni tirse ba yi ni songo ma o mi yi ni songo rikimi tafsira mu e muni aya kan ga ya dalil fin laka aya kanga ya dalil vẽelga salahul abwaini lahu atharun fi salahil abna raoodbã yiibã malgra malagara atara vuna ne koamã malgr malagara biwo ba wa sã n yɩ tɩrga ma wa yɩ tɩrga n yɩ ne n tɩrse n yɩ ne n sõmse b sõmdmã maanda wãna longda bele yaa ba wa ma la ma wa ma n khidr na n lebg n yẽbg lalga yaasa n le lebs zĩigẽ wã wa kana abuhuma saliha la ngul tɩ b rɔgdba b ra yi nin-tɩrse b yɩ wẽn-tũudba b yɩ tawhid dãmba rɩkɩ masã nan na n vũuna na n takame n kẽng koabmẽ tɩ sõor wa wa yãmb sẽn yã tɩ yẽnda vɩɩmã pʋgẽ kɔ vɩɩmã pʋga tɩ fo me wagda sã n zĩn n yɩ wẽn-tũuda n yɩ nada pãng soaba n yãmb wa tɩ n tɩg n mikame tɩ yolsg leb n beeme ne a koambã kɔ yʋlsg bee ne a kɔmma ba ne n ko ne ba wa meng vũunã b ne la a sõmd ma sẽn da tʋmdã la ma ne ni sẽn tʋmdã kɔmma ko yeebre kɔmma sẽn tɩg n kẽ zĩig nin fãa tɩ b sã n pʋd b ba wa yelle n pʋd b ma wa yelle la b sẽn na n paam ned sẽn na n yʋlsb yiiba bale ba wa ne ma wa yi bõe yee tɩrse rɩkɩme tɩ wubre wɛɛngẽ wa pipi wã sẽn datame n yaa ba wa ne ma wa malakae n data yaa ba wa nema wã bãmb na n malge bele bãmb sã n malgmã sã wẽnnaam sõngr loogr poore kambã na n paama malgd zĩiga kambã na n paama miliemã sãm sẽn na n wubi la b sẽn na n yika zugu eh, la ba wa sã pa malge ma wa sã n pa malge vũud wẽng nina sẽn be ba ni mawa wã me tõe n takame n kẽng koabẽ wã wa ba wa tʋʋm beelo la a tʋʋm wẽnse a ta tõe n taeme n tɩ bol-kambã fãa yilko tɩ ba wa da zĩig ne a pa yɩ malgde yi tun yi sabab ma san fo yel ko en wannan ne ngi ye wala taziru waziratun wizra uhra wannan ne ngi waya wato ba wa san ngi patun san fo yel wannan ne ngi ye le dunira masa ba wa san ngi tun san ma fo yel ba wa sanga to en sama fo yelle ma wa sanga to en sama fo yelle ni ya tunne ta ba ko adam bi sun la wannan ne ya ye ka be boto fon to man be ne fo ba wa to en pa yi ma ti bi ga yikin ya ni songo ma to en pa yeso ma ti ba bi ga yikin ya ti daga ya so ma en tar zo songo yo fa yi ya wannan to ma wa la duniram ne ngam masa ab jetta mu ba wa la bi jes bi ga ko la bi jes ma wa la bi jes mu la bi jes bi ga reketa abul aswad do ali a wa n tigsa a kɔmba n zĩnigba n yeela kɔmba yaa ahsantu ilaykum kibaran wa sigaran wa qabla an tuladu silla hakika man maana yam neere n tɔgɔ nere to yamba yamson wa ya yaa bõonese n man maana neere n leb n wa ya yaa kom-bɛda man maana neer meng n tɔg yãmba nan pa rog ye rel kambã sẽn zĩnd n tagse b yeelame yi ya yẽ yɛla yiibã yaa vẽelga fo maana neer n togl tõndo tõnd yaa bõodsa yẽ yaa sɩd wa fo maana neer n leb n togl tõndo tõnd sẽn wa n yaa kom beda yẽ yaa sɩd wa la a tao tɩ tõnd na n pa roga yẽ yaa maan neer bʋgmsã la abul aswad do ale yeelb yaa لقد اخترت لكم من الأمهات من لا تصبون لأجلها ممتوسة من قيامة مرمى بوغا mam tũusame n kõ yãmba maa rãmbã pʋga maa ni neb sẽn pa na n tʋʋs yãmba niima wa sabab yĩn kɔ b pa na n zãng yãmba niima wa sabab yĩn kɔ rẽlle yẽ me yaa maan neer wa rẽlle kõmmã hake sẽn zao tõndo yaa ma wã meng tũusu n kõe y'a yaa biigã meng hake sẽn zao fo tɩ biigã meng na n ka be wa tɩ fo wat n na n tũus pagã nina n maan tɩ na n yɩ fo ba y'a din soaba a yaa zogd soaba a yaa nu-loɛɛta a yaa wẽn-zoɛ ta yẽ wa yaa kambã hake tɩ kambã meng nan ka be voɩɩm pʋgẽ ye bõn ning tɩ kambã sã n wa yike b b tõog n doog b zugu n tõog n zẽk b zugu b taab sokɔ tɩ b ma la wotone fo n tũus tɩ na n yɩ bãmb ma la wotone yaa fo n maan neera wa eh, la fo sã n kẽng tɩg n ta n pɩb n dɩke wẽna maanr fãa yel gũudum eh, wa sẽn me n dɩka kɔ wa ramadaana woto wa yaa sog-sog n wa tɩ hakɩɩka pʋga tõnd yẽ ba sã a lekr kɔ Eh, tõnd basã lekre b sã sok tõnd me tõnd yeelm tõnd pa rata buudã na n kelge ta ta tɩ nina be be n fo sã n zĩ ne paga tɩ furã furã pa loe ye a tõe ta wẽeme tɩ fo le wa sogs bãmba buudã yaa yaa sẽn dat n na sabo dĩinã wa bale wa adem bɩ zĩ ne pagã tɩ pa loe yaa yõ yaa yõ dĩin dãmbã fãa yĩn lagma ta min tẽ wã yoob nti ta maan kuurba meŋa niraba ayi n pa ratɩ yõ wa bala ya yoobo wa yõ est ce que yõ rata dalil la yõ pa rat dalil wa yõ pa be dalil sokro wa ba fo zɩɩlem sẽn ta to-to fo miime tɩ pagã wã yõk bala n zĩ tɩ furka yaa yoobo rel fo n yood ne paga yẽ pa yel bedr ye ramadaana sẽn wa n ta tɩ fo rat sagb n dɩ wa masã le fo sokr n yeta tõe n moeeme tɩ mam dɩ don yẽ n na n yooda pa yel kɔ sagba yell n na n pak kɔ eh, rɩɩba hakika pʋgã yõ soaba yaa yõ yaa reem ne wẽnnaam dĩinã kɔ sogr bãmb buudã mengã sã n lekd n yaa yaa yell bãn lebra tɩ n baoon kõ moẽmã kae fo ratame tɩ moẽmã yeel fo tɩ wãnto sakda n mi bɩ fo ratame moẽmã yeel tɩ wãnto e, pa sakdo bõn wala haal kãng buudã yaa fo zĩnã n dog ne dog kɔmã n deng n sab yiibu tãabo naase wa zĩig yaool n wa maan tɩ b wa tɩ fo paama tõogo na n loe fura tɩ b kell n wa loe fura la b kell n luk zugã fãa naag taaba bo komba ma waya yaa fo yem tɩ komba ma wa yik b taab sʋk n maan est ce que ba ma n zẽn ka b zugu taab sʋk la rel woto fo sẽn nuba kama hake wa fo n lub kɔmma menga kɔmmã sã n da rat n na zẽ n dat n zẽk menga pa tõe n zẽk wa la fo la sababa wa bala fo n kẽng tɩg n tʋm tʋʋm bãmba wa fo n tũus wotool n kɔba eh, wala fo me tɩg n yãamba t'a gilga me n gilg zamaana wa ti ba tɩ fo yetɩ fo n paam occasion ta masã wã a ta tuubame wa a tuubame sãn gilg n ya wa poor kɔ fo tɩ rɩk yẽ masã wa maan kɔmma t'a si d kɔmma bara nebã ra wẽeme la a sẽn wa n gilgd sã maana nebã ra wẽeme la nebã neeme wɛ kɔmã sã n wa yik n dat na n wingra la bɩ a daa gom n kẽng wa la zikãngã pa yaa nekr zĩig kɔ n gom tɩ ka wa raoodbã yii malgdba raoodbã yii tɩrsa ad yaa b sẽn tũusi ad yaa b sõm malgb zagsa la vũunã sẽn wa n loog n kɔbmã kɔ sã n da yaa wẽngã basdb la wotone kɔ rel wẽna malgd fãa gilli wẽna kell n paasd fãa segl sõngo sheikh yusuf la wʋmdem yãmb la wʋmdem ka be n wa Eh, ka be so kono koy eh, ya han pa som bal ko yin ge ta riba zingo wa yana mana wanandi bo riba papa ko riba yel papa ko volita <laughs> fo parita yin papa ko bo la yo ba yin yel bedre men kɔ, wannan dina pa ko eh zina ya wato wa yin yel bedre men kɔ. lalle wannan malhad al hadama eh, wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuk to saba wannan tulo masa an yabluga ti kamma wati kan tabaligsi ashuddahuma abiya masannan pidi b yaa masẽn na n pidi t'a bãng arzɛk sẽn zãag tɩ toolem masã wakat kãng masã t'a buki sã yel wala b arzɛk nina b saa mas la bĩngba wa istahrija tɩ b yaool n yiisi kanzahuma b yiiba arzɛka n yaa sãlmã la wanzura rahmatan tɩ yõ yaa yolsgo min rabbik n yis soaba wẽnnaam nengẽ yaa yolsgo n yis soaba wẽnnaam nengẽ lal wẽnnaam na n gũ arzɛka kɩɩb wa kɩɩb fãa sun sẽn yals wani wẽnnaam tũunum la yals ne wẽnnaam dĩinã neere wẽnd pa yeebr kɔma wẽnd pa yeebr kɔma kɔma sẽn wa tɩ n yee tɩ b yikame n ta baa ligsi b na n mika b arzaka t'a yaa bũmb sẽn dega t'a yaa bũmb sẽn dega eh, rẽ le wotone la wẽnnaam dat ne tõndo rẽ kete arzɛgsã zĩigẽ wã wẽnne tɩ b la rɩk arzɛgsã n kɔba han ka ta ba baa ligsi surati nisa pa wa wani gom tɩ b ra maan wana tɩ b la rɩk arzɛgsã n kɔ kɔma wa rẽ la b maan wãna wa talu lyatama zarb y ne b kɔ zarb yɩ ba n bãng yama pidbu ne yama san pa pidi rẽk tʋsa yiib n kõ yeta kẽ raaga n me maan wãna n me rala koose t'a ree tʋsa yiibã n kẽ raaga maan kiu n soka n gese fo n dee tʋsa yiiba masã ta wãna sã n mik tɩ taa tʋsa tãabo yẽ me sẽn kẽ dãmbã ligda paasame kɔ wilgame sɩ a yama pidem me sɔkɔ b sã n dɩk faada n kõ a tõe n zãame kɔ a menga tõe n me tɩ kẽng ka neb sã n kõ tɩ yib t'a kẽ raaga yaa wa yĩn yas zaalã ba tɩk ba mis n kẽ ye bõn yãmb kell n gat t'a arzɩa ka bala n kol wakat bil yaa sẽn paas bele wilgame t'a yama na n pa lak kɔ ãã yama sãn wa puk maa lem dɩkd n kõ lem dɩkd n ninga nuge eh, la wõ fãa yel yaa malgre yaa wẽn zoɛɛg yel wa n pa zoɛ t'a wẽnnaamã me tɩ yẽ me kell n dee bala kell n dee bũmb bal kɔ n dee bũmb bala tɩ be saaba eh, kɔma yilgdm masã أشدهما واستخرج كنذهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري للي كوم يا دليل في لغا سمونغتي النبي خدر أيا نبي ياما وما فعلته تومني سما من تموتو هي ولا كولغا فورا لبيغا كوبا لا لا لغا يبورا توم توم بما وما فعلته عن أمري من باتوما نمان من غرابي فما من غتول سمي rel woto wilgdame tɩ yaa wasy n wa n sagla t'a tʋm wotone yaa wasy n wa n sagla t'a maan wãna t'a tʋm wotone ẽ la a sẽn tʋma wa rel la yaa nabiyaama rel tafsira moem koɛɛsã fãa gin t'a yaa nabiyaama la leb n yaa wẽnnaam ne sõngo a yaa nabiyaama la leb n yaa wẽnnaam wali dhalika ad woto sẽn tʋgs tɩ loogã yaa ta'awilu ad yaa yẽ la tafsiri ma lam tastati alayhi sabara fo n pa tõog n maan ya wa a tafsira la woto a wele saga la woto rel musa pa ma bangara tabo ya yel so an le bangare a tabo ne pa miya to wele ba rel hadisi wa mahi mun nabi sallam ne ngai mun nabi sallam to wona yol sa musa asanda man la suguri kabra pa ya <laughs> suguri sanda zinni la me e yela tabanda nan pa so e la suguri pa zinna te ka yela tan balko teka yɛla tãabo rɩkɩ masã tɩ zikãngã lebsg sẽn be be n kẽende wala suufiimba masã suufiimba me kell n tika yã wã masã a kɩdr sẽn maan tʋʋm bɛd-bɛd ninsã wa wala koolga pʋʋgra wala biiga kʋʋba wala lalga yẽbgra n pʋɩ sãre wã nengã yiibu ilmu sharia wa ilmu la albatil الظاهر والباطن بانغر سن فيلغي لا بانغر سن سولغي ولا تفصيلة زين wa روتوا بامنين يا ilmu zahir ya han fiil fiil ga kwa lato na zin gomna na harado in ya kada mana in wa ya fiil ga kwa la tara ilmul batin atara bang han solo be han solo ga masa ye pa ne ba fami ye illa al khawas rilla ne sun welege ne sun welege mi ye soba tar yen na masa ndit ne ba masa ko pʋɩ woto ne masã sãne wã tara sẽn vẽlge la tar sẽn solge la la sẽn solga pʋga la b ni ne yɛla sẽn yaa yel kiti wẽnnaam dĩinã pʋgẽ kɔ ẽ e, lebã wala raodr kɔ tɩ b rʋ yẽmã sã n wat ne sẽn wẽnnaam pʋga rẽn na n tɩg mikame tɩ sufiimã dĩinã pʋga hal n tɩ yoobo a be b kɔ wẽna d fãa yel gũudu beebe sẽn b mi b alhaala sẽn yaa tog kɔ eh, b alhaala sẽn yaa ahmad lo n yaa senegal eh, doctora atara ga foto bonde taqdisul ashkhas fi fikr sufi e, gaf kan ko a wulga se kramba hanzindi nda ning ne pa barko eh fo me fulu para un pe para te ki se ka ko pipi foto ne ki sa se ka te se ka man man wana ning barka ko foto yolo wa pe ko bon o yele ba ma fa ya bon yo est yo dina yo ya dina bon yo fa yel be so ko Eh, ti ya bõe karama se karama sa ya wa waoore wẽnnaam sẽn waoogba na ne lebn dɩg n paase wala karamat lauliya le shaarani n yã wa gafu, gafo tɩ bõn tɩ karamat lauliya tɩ waliimba wẽnnaam sẽn waoogb ne yɛl ninsba b paama waliim beene sẽn kẽend ne bõense waliimba sẽn kẽend ne bõense tɩ karen ti yetɩ bãnga la yetɩ wama adraka la allaha hooriya wuli wilgr fo a tõe me n yaa hoorun ayen pɔka Eh, bon la jesu ka pɔgɔ maa fɔ ne mɛ ti yaa bɔn wa ta xɛdiri ne a musa wa ya musa nyɔk bi ka ko wa ya ya wɛn wa la sɔn wa wuli wa ya est ce que pa pa pa sɔn ma releba mɛ ti kari ma sa ŋo tum tum bee do eh, ne ne bɔn yi se tɩ b na n yetɩ bõng la yetɩ tõeme tɩ yaa hoorun en poka la fo gesga ma sa fo ne bõnga la yẽnna yẽ yaa wali wa masã yẽ neeme tɩ yaa hoorun n en poko. bon fãa yel paama suufiimba pʋgẽ b paama suufiimba pʋga walim sẽn du mimbar zugu a marɔgsengẽ tɩ yaa karaama wẽnnaam sẽn waoog yẽnda na n maan kotba beele wotone tɩ ya bõe tɩ yaa karaama tɩ l auliya wẽnnaam sẽn waoog bãmba ne nis nisba la wotone kɔ bon yẽ fãa tikra yaa yene yaa khidr alayhi salam bãng nina kẽdr wẽnnaam sẽn welg n kõ wã ya yel soaande wa minima yẽ le bãmb me tik yã n yetɩ bãmb me tara yel soaande n tar n wilgi neb kɔ n wilgi neb bãmb me mi yɛla ya yel soande tɩ sãnda meng tolg n kẽ da tɩ meng ya tɩ moogã n maande ye tɩ yaa karaama tɩ yaa wẽnnaam waoogre wẽnnaam me sẽn waoog bãmba e, wa sẽn waooga a yem sõnga n e yaa kɩdr alaihisalam n kõ bãng nina wã bon sufiimba taab melb n be be tɩ bãmb me kẽ moog n baas bãmb pa baoor bãngr ye a ye bãngr baoor pa be bãmb menga na kẽner pʋgẽ ye bãmb zĩ woto bãmb yaa zikr bala kõt fo tɩ b tɩ n wɩdre فإن تابل ويدا بلاو حتى يأتيك علم اللدني تي علم اللدني نا وفنين واخدرهم بامبانغ نينو وعلمناه من لدنا تنوني غلامي هي تنوين نام نينغ علما بانغري yen fo to tɩ maan n wɩdre na fo maan n zikrã bala tɩ mangrã na n waame zĩmba tɩ yaa yõkr bala la ilaha illallah la ilaha illallah n tar woto bala la yi n doe tɩ na n wa lebga bãngdba fo na n wa zĩig raa nina bala n lak tabsɩɩra woto tɩ yaa bãng moogr bala yaa yãkr bala tɩ bɛd-bɛda fãa maan zikrã yaa n tɩ ki n pa bãng tabsɩɩr maana ye pa bãng baa foe maana zikrã woto bala n kell n tɩ ki zaag yɩ pʋgẽ bala n pa bãng baa foe ye ya bõn bãngr ya n wat woto tɩ fo neng kell n pa yãk nengã eh, rel ne wame b leb n dɩka yẽm yaa n pag bãngrã baoogo tɩm na n mikame tɩ neb ninsã sẽn ta tõk ne suufɩɩmba pa neb sẽn karemr koe pa karemr menge bala seeka yeel neb lame tɩ karengã wʋsg-wʋsgã menemda neba tɩ b bas karengã yã gaf n karema wa tɩ karengã bõonos moonsa tɩ gaf kãngã gaf kãngã tɩ yaa yẽ wat ne menengã la b sã n kelg n tabn zikrã bala bãngrã meng wat n yi wẽnnaam nengẽ wa kɩɩme tɩ b wʋsgã fãa yaa zetba karen ka bɩ wẽnna maan d fãa gil segl sõngo la wẽna kell n baasd fãa gil baas neere eh, tɩ zikãngã la d na n yɛlse n wa yike eh, tɩ ya eh, to yaasa tɩ yẽm yaa sẽn yage ne wẽnnaam yem sõnga yembre zilkarnain bale sura wala nan kelen ta paga ni kisa saramba zil qarnain yim ya wannan yim songo hanzin alexandari alexandari me ya bon misra da ta kere eh deuxième capitale ya alexandari le le yim voyima bene la yim wannan yim songo ta wannan kõ na sun tar t'a yuud dũni wã wĩnnig sẽn puk ne la a sẽn loete rẽlle yẽ yi tar la yel-soalmã sẽn maane tɩ wẽnnaam na n kõ kibare n yi wẽnnaam nabiyaamã sa sallam ta yi wafa ya wannan sun wuli wilga nabiyaamã kɔ alaihi salatu salam t'a tarin wuli ne ta leb n pa sɩd yaa wẽnnaam nabiyaamã n yi wẽnnaam nengẽ la la d kota wẽnnaam tɩ wẽna paasd fãa yel barka wẽna paasd fãa yel segl-sõngo na paasd fãa yel kãlgre leb n maanna doog sẽn kõ tɩ sã yẽl wala radio wa tao dãmba maanna doog sẽn kõ ba wẽna yalgbd b wa n kõba wẽna kell n bark b tʋʋmda wẽna kẽng b ne tʋʋmda taoore wẽna kell n vɩɩmba ne wẽnnaam dĩinã wẽna baasb ne wẽnnaam dĩinã wẽna kell n paasd fãa segl-sõngo wẽna eh, reegd kõ-yũuda ونا دو صفان جلي ونا يافر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته